waɗannan mutane guda biyu in wani suke ya faru a Kano su ne da shi wannan mai bai gwamnati shawara impossible kenan da bala DPO duk wani rikici da zai faru a Kano su ne don su sun ɗaura damarar faɗa da addinin musulunci sun ɗaura damarar faɗa da sunar manzan Allah mu kuma mun daura damarar kare sunar manzan Allah shi bala yana amfani da kasancewarsa dan sanda shi kuma wannan yana amfani da ya fi sun fahimtar mu kowane ɗaya daga cikin mutanen guda biyu yana amfani da damar da ke ke da shi bala kasancewarsa dan sanda shi kuma impossible kasancewarsa mai ba da shawara ta fuskar addinai lokacin da muke kalubalantar waɗannan mutane shi bala ba ya muna kalubalantar 'yan sanda ne a jimlatansu gaba ɗaya ba a cikin 'yan sanda muna da mutanen kirki a sama da ƙasa da tsakiya da ƙarshen ƙasa wanda mun tabbatar musulmai ne su masu kishin addinin musulunci kuma nagari ne su masu ƙaunar lafiya da zaman lafiya kuma ba su da gidajen karuwai kuma ba su da gidaje yan boli kuma ba a bori da su su ba yin iska ne mun san a cikin yan sanda kawai da yawa wanda su ba haka a ce kaga ba muna magana ne da hukumar yan sanda gaba ɗaya ba ba na ɗigau ɗinsa a su na ɗan boli da shi muke magana lokacin da muke magana da impossible ba muna magana ba ne ba a matsayinsa na wakilin tijjaniya a cikin wani jihar kano a ba in tijjaniya aka tuntuɓa suka bayar da sunansa ba muna magana ne a matsayinsa na wakilin yan bori a cikin wani jihar kano boka a cikin wani jihar kano ko ba muna magana ba da gwamnatin daga alifinta zuwa yawon ɗinta muna magana da shi da ofis ɗinsa da yake amfani da shi na ba da shawara don yake mutuncin addinin musulmi don kuma yi ta mutuncin dukkan wanda yake da kishi na shari'a musulunci da wannan muke magana da haka muke kira da dukkan ɓangarori guda biyu ɓangaren kwamishinan 'yan sanda ya san matakin da zai ɗauka na doka wanda ya dace da bala ɓangaren mai girma gwamnan jihar kano ya san matakin da zai ɗauka na doka wanda ya dace da impossible amma ba za mu mu bari su yi amfani da wannan damar ta su bada su mana mutunci mu zula musu ido ba zai yi ba sun yi kaɗan ko su isa ba kuma ba su kama sun isa amma muna da lokaci da muka bayar da dama ga waɗanda suke ƙarƙashin su na su magance matsalar ta hanyar da suka dace ba mu ce su zalunce su ba amma mun fi mana adalci muke bukata ba mu ce su kama su ba laifi ba su kama su da laifin da yake ya tabbatar da su kuma yi musu doka da ta dace da su ba mu a tsaye gata ba mu ba abin da suka tsare mana ko ba sai sun tsare mana ba amma zaman lafiyan kano aka yi wa gata mun ko sun zaman lafiyan kano wajibi ne a kan da ya rataya a karan farko akan mai girma gwamnan jihar kano wajibi ne da ya rataya akan kan kuma suna na jihar Kano wajibi ne da ya rataya a matsayi a akan director SSS na jihar Kano wajibin su ne su wannan kan su kalli wannan yana cikin mu ko baya cikin mu dukkan mutumin da ya kwana a ya tashi a kanmu ko dan sanda ko wanda ba dan sanda ba farar hula ko ma'aikaci lebura ko mai kuɗi wajibi ne ga gwamnatin jihar Kano ta kare lafiyarsa ta kula da zaman lafiya kuma a gwamnati ta demokuraɗiyya dan Allah abin da muke so gwamnati ta je majalisa ta ɗaga wannan mai ba da shawara ta cewa 'yan majalisar jihar Kano da Allah a ci gaba da shi ko a jefar da shi ba demokarasi ake ba gwamnati ka nemi bayanai na fa amerika neman bayanai suke yi kafin su kare su kai wa afghanistan yaƙi sai da suka ce ga takardar neman bayanai aka zagaya ta hanyar takarda ta hanyar kwamfuta ta hanyar wane ne wanda yake ra'ayin yaƙi sai a yaƙi wanda yake ra'ayin ba yaƙi ce ra'ayin yaƙi ba majority na jama'ar amerika sun yarda a je a kawa afghanistan hari kafin amerika ta zafi idan bashi za a haka ne in bashi za a bayar haka ne in wata matsaya za a ɗauka, babba wanda ake jin tsoron mutane na iya bore haka ne to dan Allah gwamnatin jihar Kano ta nemi bayani daga al'ummar jihar Kano birni da kauye da karkara kan a ci gaba da shi ko a ajiye shi shi bai ba da shawara ta ga wani sakamako za ta samu billahi allazi la ilaha illa huwa na san kashi mai yawa na tsudar gwamnatin jihar Kano da ta samu billahi lazi daga tafiya da wannan mutumin ne Allah wa mai kuma kashi mai yawa na ƙuri'a da gwamnati za ta rasa a zaɓe ya danganta ga yadda ta tafi da wannan mutumin ne Allah ko gwamnati su ne kuka kar ta sanya bambancin mu da sauran shi ne za mu faɗa ko me zai faru ba bambancin sauran kuma suna jin tsoron kansu fada yadda muka ɗauki addini ba wai yayi ba ne ba aqida ce a zuci mun yadda a mutu a kai ne muke da mu mutu a kai ba wai shi ne na zamu je ne wata wata rana ba wai shi ne ne ba wanda muke ki kawai don kasancewar garinsa ko yaransa ko jam'iyyar siyasa dan haka ne ma mutanen masallacinmu da masallatanmu duk inda suke ba ma kadan da nasu da jam'iyyar siyasa guda ɗaya mukan ce ko jam'iyyar ko ga dama ku yi ku shiga kuma dukkan dan ba ma ce musu sai dan takara kaza za ku zafa a'a duk wanda zai muku adalcin rayuwa yayi muku aiki ya kare zaman lafiyan ku ilimin ku mutuncin ku rayuwar ku ku kada masa ƙuri'a sai ba ma fada da wani mutum wani babu da zai shige mana gaba ko da waɗannan mutane guda biyu da zana ai barnar su ce da fasadun su a cikin ƙasa ya kai a bayyana sunan su kowa ya san su nuni amma ba fa muna faɗa da kasuwar gangan jikin su ne. a yau bala ya tuba daga ta'addancin da yake da barnar da yake yi a yau impossible ya tuba daga boka bokanci da sihiri da dabo da rufa'idu da yake yi muna tare da su amma babu yadda za a kaunaci mutum ko mun dangantakar mu da shi yana wanda ya take yanzu kowai. haka wanda ita ce aƙidar mu da ya kamata kowa da yi kuma ka lissafa ma duk inda ka lissafa mu ruwan ka ne ka ce mana yan ta'adda ka ce mana marasa kunya ka ce mana yan izala ka ce mana yan zulzala ha duk abin da ka faɗa ka ce wannan da ita ce aqidar duk abin da ka faɗa kamar lada abu na karshe a jiya wani dalili ya kai da kaduna da tattara yan uwa limamai sun yi bisu limamai na a kusan na sama da kashi saba'in cikin dalilin na limamin masallatan juma'a sun haɗu akan wani mutum daban ba nan gurin musibar kan waɗannan mutanen guda biyu ba to a can gurin kuma wani shi ma daga nan Kano ya tashi da can wani profesa. Dahiru Yahaya shi kuma ya zo can yana Kaduna Polytechnic shi kuma ya zama ɗan barandan ƙungiyar kan ƙungiyar na Najeriya aikin ta yin amfani da matsayinsa da mukamansa da kasancewarsa profesa da tsatsin lecturer a wannan wuri dukkan wani head of department musulmi kirista sun shirya planning din yadda za a sauke shi a da kirista ya biya gurbinsa kuma mai aiwatar musu da wannan sarkin yakin su shi nan profesa ɗaya yaya to masallacin masallatan juma'a gaba suka taru suka mitin a kan yau ka don gabatai za a kurutu a ne masa albarka to ɗazu abubuwan suka min yawa a masallaci ban faɗa muku su ba ke da yanzu nake kaza'i amma ɗazu kamata in faɗa a kan mambari cewa dai kun ji abin da mutanen zuma suka ci profesa ɗayar ya yana cutar da musulunci saboda ka suna roƙon a ne masa albarka ko kuma mu ce don kare kewa kar a ce mun yi ta'ayinin wani mutum mun tsine masa ya ubangiji duk mai kawo addinin musulunci zagon ƙasa duk mai ƙoƙarin cutar da musulmi ko a jami'o'i ko a manyan high institutions din ko a cikin gwamnati ko a wajenka ko ɗan sanda ko soja ko wani mai sana'a ta shi kaɗai duk wanda yake kokarin ya kawo wa addinin musulunci cikas ya cutar da musulmai ya haifar musu da ci baya ya ubangiji ka tsine masa ya ubangiji ka rusa zuriyar gidan ya ubangiji ka wargaza aniyarsa ya ubangiji ka wulakanta shi ya ubangiji mayar da shi iskan darbi ya ubangiji lalata shi kowaye ya jira Allah ya haɗa shi da musiba kan wani bala'i da rikin kwanciyar hankali Allah haɗa masa duk mai kisar da musulmi الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ya kuma kuma ta yi haka yawa kuma ya faɗa abubuwan suke damu musulunci to amma farko a ma shi cewa Allah shi shi ne kuwa a shiri a hannu ne aka yi makalla kuma ba mutum ne masa ba mun ce mai cutar da musulunci eh, ana san za ka zo ka ci gyara yasa ba mu yi ta muna nan a sunna ba mu kaucewa ta barkin sunna ba taksirin muayyar shi ne a ahlu sunna suka hana a nuna wani a tsine masa amma a ta cikin taro dukkan wani mai cutar da musulunci Allah tsine masa wannan halaye in da ya yi kuma da ya koma kanku ah, abin da yake akwai kusan ya amana wanda Allah ya daura ma malamin naku ko da suna da tafsir ba za su ba da haƙƙin yadda ya kamata su yi ba suna iya kokarin su ne su maku bayani komai iya fahimta abinda da Allah ya ba su hada da muke yi na tafiya mu kamar ranar tafsir za a gan nan ya cika ko wuraren karatuka a gan alhamdulillah kun ta sahawat na musulunci abin da yake rage mu abu guda uku wanda nake so shi malam ko a gaba Allah zai iya ba da amanan da ya bayar ke shi kan shugaban jisa Allah zai iya bincike shi ya yi shi don Allah ko ba dan Allah ba amma alƙiya bayani yi abin bayani ne kuma da za a iya cewa rayuwar na fi haɗe to mu abin da ya sa nake son maku nasiya yayin da na tafi sojiya shekaru biyu da suka wuce baki ɗaya malamin jami'ar islamiyya kamanin bisa da yan misra ba dan sojiya dan ka zai mai shara ko mai koyarwa ibtidaiya amma tambayi ma jafar kafin mu fita jami'an nan ba masir ba za a kirga su goma ba an sa su sun karatu an sa su sun zama mutane a shekaru goma sha sun zama mutane to aka yanzu ka tafi jami'ar yanzu wanda ke yi jami'ar kuma da kasa baki ɗaya na malamai in ka sani malam usani ne ke fara da jikansa a cikin kasa da yake cewa shekaru 20 da suka wuce ba ka yi sabaka ce sallar rawihi goma sha ɗaya ne a wurin kai ka na mamlaka ya ce kashi sha ɗaya ne za ce kai kafin da mai Allah saboda jahil ma malamin mu da yake koya ma mu karana, an taba tura su jami'a sun tura su zuwa wani kawai muna nan lokacin muna arziki aka ja ka tara su ana masu bayani shi malamin ya tashi ke masu bayani yadda ake wankan janaba shi wani ya tashi dattijo ya ce kai ka daina mana rashin kuniya muna tare da iyalin ka zo kana mana zancen wankan jaraba ku kuna da ruwa da kuke lalace shi don na san da yayin da miki da kuma shi zuba ruwa ciki na baki ga ke rishin kunya kamma mangara Allah ya ce manzo Allah ya ce ka daina shiga hishalin mu da iyalin mu kuna da ruwa da kuke barna a cikin gari mu ni wannan abu miki da kuma shi mu zuba ruwa cikin baki ga malamin ku kai wanda bai wuce shigar goma sha biyar ba to amma yanzu ku duba cikin mamlaka ana neman yan kife na addini da sunna da gugurmaya na rayuwa wanda sun sa amurka gaba ina ne to abin da yake da mu a nan fiye da shekaru 20 da aka an samu sawar islamiyya amma illa biyu wa hadin ko illa shi ya ga mutum yana son addini ina sai karatu amma ba shi da abin da zai ci fakiri ne miski da za mu raba ko ya nema aiki kuma ina zaune shi kuma ga karatu shi da littafi ba shi har kila ma wasu suna sani da tafai da lokaci kuma ba ya san aiki da zafi duk aikin da zai wuni yana yi da aiki da zai yi ba gashin nan ya yi kama abin nan bakin gawai ga ta hajji ga komai amma faradin karfe ce mafi yawa talibai masu nan kabla bula lalace ba ya sai aiki ci kuma ba zai iya aiki kansa ba ba zai taimaka musulunci ba kuma mutum ɗaya in zama kuma zama mun aufi ina iya kare mutuncinsa iya na kare addininsa ina iya kare sauran ƴan wansa da dukiya da imani da karatu to amma mu ka lura zaman mu billahi da su zaka yi kuka mutanen mu ba su san aiki kuma ba da karfin dawama akan ilimi lokacin da na fara karatu da abu ne mai jafar jami'i na ga matasa suna son karatu domin wannan taron da aka yi in ba gumbaz ba ba wanda zai tara wanda ya zama maka haram shi sa malamin mu sun zo sun gani da jami'in da ya idan waɗannan yaushe ne suke son addini a kuma ba a ci gaba wallahi ba ba ba wani zai hada wannan a taron har babu shiro ne shi wani malami ya zo malamin jami'a na kira dan abin da muktar tintiji shi kawai zai tara maka wannan al'umman da to an gan ku haka da son abu amma ku rike abun da za ku iya yi ku shi ne neman ilimi wallahi ilimi mai amfana shine kawai zai fito da mu a cikin wannan bala'in da muke ilimi kuma ilimi mai amfana samalai ke magana ilimi mai amfana ilimin nafi shi ne abin da yake akwai amma ba samu ilimi mai amfana ba ba ce kowa ya zama kamar yadda bayan jafar ke maku bayan ko ya zama haka wani kuma ya da suke ke salibi na min na ma a sama shi zai tsaro ta moyi ya koya ka mai koya ka bai saki shi ba Allah na gabansa ba ba wani ilimi muke so ba ilimin da zaka shirya da al'umma ilimin da zaka kare mutuncinka da jama'an wallahi kuna da lalaci wajen ilimi kun fi sauraron ilimin da karanta to in za yi ilimin to wallahi canji mu zai fi soja baki ɗaya afirka ta yamma sai mun zama mutane muskilan mu akwai ɗan da ɗan siyasa mu wanda sun dauki wannan ajinin wasa ne tun da ba karanta tarihi cikin ɗan rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan addini ne ku san cewa tun da Allah ya fito da alfajirin duniyar nan ba wani manni da yake manzon Allah babu kuma ba za ta taba samu amma ku san cewa gazwat uhud da manzo Allah ya hadu da al'ummar kafirai duk irin matsayin da Allah ya bashi a cikin mafarki shi da manzon Allah ya ce ya rauci Allah da kuka da awaye da sunaye Allah kyawa wake roki Allah shi ke na bakar ya zai kama an ta ce ya manzo Allah Allah ya saurare mu ya karba manzo Allah ina kuka duk da haka ya zo didi ta sahu akai wannan fushin yaki wannan annabi ne gazwatul uhud aka zo aka kashe masa sahabai guda saba'in ina ciki kuma aka fita masa akorinsa aka fita masa kai jini na zubar ya ce kaifa yafla qawm shaju nabi'ahu manzala ne manzala ne sallallahu alaihi wasallam ya je khaybar aka ba shi abinci fazin don bayan wajiya arniya ya doki abinci ya ba manzala manzala ya ci yayin da manzala ya ci kwanciya rashin lafiyar na mutuwa ya ce na na aisha ya ce aisha cin ga abin da na fi khaibar ina ji shi har yau abin da ya tafi da manzon Allah lafiya ce wallahi abin da ya tafi da manzon Allah lafiya ce cin Allah da manzon Allah abin da ya kuda da arna suka yi ma manzon Allah na kan wannan addini manzon Allah ya bar duniya kan fadin da ya kuda suka ba shi ban da abin da ba zai ci a gidan sai kirkin ita wata uku ban da abin da za a zo a masa tsoro ikai a ah, jabir ya ce gabatu ya yayi kwana uku wallahi ba ka ci abinci wannan annabi abin da ya a cikin wannan gugu mai ke ne bar duniya wannan ajili muke wasa ne shi ka kaka kan ta wannan rayuwar manzo Allah har nan da ya gudu ya bar duniya a sa shi a cikin kaburi da irin waɗannan da manzo Allah ya gani da yunwa da tashi hankali da gazuwar azab da aka ce wani lokaci manzo Allah yana kiyamul layli ya ce wa zai je duban arnan na fala aljanna wallahi ba wani sahabin da ya tashi saboda wa da tashi hankalin da ake ciki shi da ya bai ci gaba zai fata shi ka ka gani me yake cika ciki wannan addini manzo Allah ya tsaya ina zuwa gida kafin ciwon na kayan shi da gida zai ci ba karasa ba ganuwar sai san da iyalinsu ba suka je kuma bani kureza suka yi kwana ishirin da wani abu wannan addinin kuma aka zo aka masa wannan kwazo ya bar duniya ya mutu haka aka zo aka kashe na aka kashe na umar haka shaina ba kai sha wahala shi kuma ya zai yayi yakin a mutanen ahlul lidda kuma aka zo na usman aka kashe shi aka zo aka kashe shaina ali akan wannan addinin ne a kan wannan addini imam maliki aka hana shi da sallan jam'i har ya zo mutu a kan wannan addini aka sa imam ahmad shi kwana takwas baya ci baya sha an sa masa an kwa a kan wannan addini ne ibn fojo ko hajji ya ci ba nan ina ta fama da mutane to nuna ma wannan addini mu mai shi yayin zan fita wurin Allah addinin ko ba su ba fahimtar ba wallahi shi ilimi don Allah ku da kuke muna ta mu ba ma mu ma akidan ku amma wallahi ba ta da gaske ba wallahi zamu zamu shaka ba Allah wallahi zamu dai a nema ilimi a kyautu saniya kuma a roƙi Allah a hada inda bacci a rike azumi kuma a roƙi Allah dacewa don jarabawa Allah ta ce ki in ka lura san shekaran su hudu da yawa yamun laili da tahajjudi amma duk duniya yanzu sun tara annunsu baki daya ana ta kashe su kamar ba a shigo masa abinci ba a sai masa kayan yaki ga wannan sanyin bala'i suna ciki kuma kowane su ya zara bakinsa an kyale suna na suna mutuwa rantarin mu da muke zancen shari'a a nan shi wani kuma ba da ake yi ba wani yana sama da zancen shari'a ita na wace kai su suna kake shi inda ke faɗa wallahi rabbul kaba a samu shugaban da za a masa nasiha maka yi shari'a wallahi an maka zaka wallahi an maka zaka duk wanda ya ba ya yi shari'a Allah wallahi huta fiye da lahira amma kace na da amalin shi awal mai yajibu Allah da mukallafi sa yanzu sai ta kan da shi Allah kawai sai in ba rawa ba shi can kwaya to amma mu muna da kibla mu amma yanzu al'umman duniya suna so mai addini irin na Amerika kuma abin da ba zai taba yi ba ce shi sa abin da na ji daɗi da Amerika ta aika takarda ta ba Saudiya cewa makarantar Islamiyya jami'ar Islamiyya sun ke rushe addini yanzu na ake gina kulliyar shari'a ya kai nan da sabon titi yanzu za gina yanzu kuma za a yi yanzu kuma za a da suna ji tsoro ne al'umma in ku sun takura masu ko fadi sai zagi usama yanzu an san muna tarkace a nan wai na kana fada na sai sai kai shi to haka addinin ko yana da yanci wani soja yau yayi mangana ko da ya rusaya wani soja Allah ya sa mu samu sojojin musulunci haka wallahi mutum nan na ji Allah ya fi masa kurakurai da sabon BBC ke fada cewa yanzu akwai wanda aka gaya jami'an sojoji da suke a nan baraki baraki aka je aka rubuta takardar su cewa musulmi za su kai masa hari dan Allah kamar yanzu baraki a nan mu tashi a kai masa hari mu samu mai akwai ƴan uwan musulmi akwai masu tiyamuli akwai masu taimaka musulunci kawai albashi yana wahala da su mu je mu kashe shi dan hauka to amma ba wanda zai kare mu da wannan kici kici aka hada India da Pakistan ya ki yi haka za ta fara wani dan koye zai jefa mutum da ya kashe shi a ce to su ji a farko sha za hada yaki to ala ko kuma su ji so Allah su kare wadannan fitintunin da yake tashi to laifin akan mu yake kare muna jin wahabi aiki da shi ya gagara muna jin wahabi neman irin ya gagara muna jin wazi neman halal ya gagara muna jin wazi muna kyama mu taimaka yan wasu wannan abun kuma manzo Allah bin da ya raqufu rahim shi haka yake da'iman jin kai shi saukan na fata wannan karatun Allah ya sa albarka ni ma mamaki ma da ya zai wannan kasu baya jin daji ban abin da ya sa ya yi ya zo da ni na hana shi zuwa ya je mai dukure ta fama da rashin lafiya bai fada maku ba ne wallahi ni ban san abin da zai sa ya zo yi wannan karatun ba to amma shi ya fita ku kuma kuna ciki ya ba da sa. to saboda ka ƴan wa dan girma na mu canja wannan karatun da zamu shi sa kun je mun dauki fatra ba mu karatun ba muna sa canja tafiya Allah akbar Allah akbar na ta ba kan nan wata na zan bai wala ba zan iya ba na san nafsan wallahi in kaduna suka bugo mu waya suna cewa dan girma Allah mai kokar mu hada kai man Jafar ije yi tafsira can za a sa shi kowane irin ko Amerika ne a sa talibin ja saka yi karatu shi a shirye suke su yi ban da yan Maiduguri ne suka zo ban da kuma in a Bauchi kuma to muna nan amma mu nan abin ya zama ya zama tashi hankali to haka karatu wani suna wahala wallahi yanzu akwai almajirin mu suna nan a kowane na gyara bace ya zo nan wanzami ne yana neman karatu zai yi na tuma za a ce ka ba yake na yarda zari yanzu zan sai karatu to a kamar da yasa so da su zo yi karatu amma mu nan mu yi karatu mu tashi Allah akbar amma ba ma sai mu aiki abin da muke fara da yan sanda ne a saka ku shiga yan sanda ku shiga sojojin ku shiga ko ina ku shiga cikin siyasan ba ku da adawa da dan adam ko waye shi wallahi sai wanda yake Allah shine tunan mu zamani ki kowane irin mutum wallahi wanda suke tare da mashugabannin na Allah zuwa mu fi naku mu kuna ci Allah shirye su wai kuma suna jin su kwaci kudin su mu kuma da kai da lalacewa muna cewa Allah shirye su domin haka suna koya mu saboda ni ina ganin karatun nan wallahi ban na ja ma man ja fa bare zan daina karatun ma wallahi da zan daina karatun don mutuncin da muka ga yan Maiduguri suka yi ana iya mutunci malami ce wallahi mun yi wannan mutunci ba wai alfahari ba da ya rikin lafiya can in wasu da ban labarin da aka kontrol sa na ga munan akwai lokacin da aka kai na asibiti da na warke kwana tara zan fita aka ba ni takarda na gan dubu hamsin sai na sake zama sabon zama ba albajirin mu ne ita ce na shiga hotel abuja to irin na abuwa ne ba misali mu zama ke kanmu in wani an shin wahala duniyar ban ce ku tallafa mana wani mu yi na mu ba da kiman ilimi mu mutunta a junanmu kuma malami ba ce ci saraka ba ba ce mu zama kawo saraka ba kuma mu yi aiki to aikin mu taimakon juna dan kasuwa ina taimaka malamin da jarin kuɗinsa mai zaman banza ina da kafin shiga soja izo an ci a yaki annan da yaki annan dan sandan da ake magana shiga cikin da ilimi da hankali sana da matan za su zanga-zanga ina gida shi na ga wani almajin mu na gan shi almajin nan da gaske shi yanzu na gan tun da fuska tun da an baya nan ya ce ya ce na ji cewa mata za su yi zanga-zanga na usman mu burfan kuma ina sun ba da shaku da fitar da shi ya ce wannan abu ya fi kai usman burfan wani kullum sai haka ne to mai jafar fa duniya suka hadu a can amma iyali na suna ciki iyali man jafar suna ciki su ne awal ma yake suna gaba amma ba mun ka shirya ba amma sai in gaya maka abu dai ka je ka gaya komai zuwa za a goda masa a nuna masa abin da ya daidai ne a mai taimaka mata a shirya da su. Saka da haka za ka. amma a cikin malama ko wanda ya ce matan sun fita a harbe su ai wannan to bai mamaki ba shi da aka sai aka ga dan gwamna ya da yau yaudare shi to kun shiga yan sanda ku kun shiga cikin aikin security ku za ku taimake mu da irin wannan taimako don mafi kalmomin da ake kai masu ba haka muke da ba Allah ubangi ya fi mana Allah ya kara kiyaye mu Allah ya jika iyaye mu taliban kuma Allah ya kara kiyaye mu Allah kara manta da waɗannan taliban ne suna cikin bala'i sanyi Allah ya shirye mu da su baki Allah ya samu dace wannan taliki na wala abdulhab wanda yake da matukar muhimmanci tun da shi ya taɓo mu ne kan matsalolinmu wato a gaskiya ni ba wai zan ce na gaji ba ne, ba amma kusan sai in ji idan zan faɗi waɗansu matsaloli da suka shafe mu kamar ma ba zan iya faɗa ba don sai kamar faɗin bai da tasiri kawai kusan abin da na ɗauka a cikin akida a cikin akida ta abin da nake ganin shi ne daidai kuma zan iya faɗa kuma na karance shi in faɗe shi kawai in faɗa kar ma in tsaya in kalli mutane sun yi aiki da shi ko ba su yi ba domin in za ka yi ta kallon wannan ranka zai ta ɓaci in a nan garin ne a tsakani da Allah saɓanin waɗansu garin ruka mutanen maiduguri na gaban ku suka zo nan mutum ɗari da ashirin mutum ɗari da ashirin da wani abu suka kwana a masallacin ɗorayi gaba ɗayansu cikin su har akwai 'yan majalisar dokoki na jihar cikin su akwai likitoci daga titin hospital cikin su akwai yan kasuwa cikin su akwai kaza amma duk suka manta da wannan wallahi da nake gida kasa tabbaci ne kawai a ce waɗannan mutanen sun zo saboda ni kusan ɗari da ashirin da wani abu kuma duk ababen da suka fahimta gwargwadon hali ka faɗa musu za su aiwatar a aiki bari faɗa muku abu dai tak shekara uku da suka wuce baya da yi wata faɗakarwa da ke nuna mahimmancin a samu waɗansu 'yan kasuwa ko da ƙananan 'yan kasuwa da za su yi wani asusu na ayyuka na musulunci don aiki iri kaza da iri kaza da iri kaza da iri kaza da iri kaza dukkan su ƙananan 'yan kasuwa ne ba su kai can sama mala'un ba da suka yi wannan asusu a cikin ƙananan hukumomi ashirin da biyu ne ko da uku na jihar borno bana ba inda ba su tura malami zai yi tafsiri ba da wannan asusun nan, duk malamin da zai tafi suka ɗauki nauyin gidansa har zuwan su dawo wata da kayan sallan iyalinsa a kano ya zami yi wannan Thank you. yana da wahala wallahi yana da wahala kwarai da kaɗan daga cikin mu da ya su wannan wato abin da yake bani mamaki a Kano kai ba ka roƙi mutum na shi ba in kuma ya ganka da wani abin da bai san ta inda ka samu ba kuma yana jin haushinka yana kuma yi maka tambayoyi ya kai ka samu shi fa in ya samu ba ka da ikon ka tambaye shi ya ya samu sai kan to wannan yana da ban mamaki kwarai da gaskiya ya daɗe yana ɗaure mun kai ni dai ba na tsammanin wani abu ko na rashin lafiya ko na matsala wai ya kama ni a dubu ruwa ce wai na je wani wuri na biya bil ɗin asibiti sai da kano ba na jin haushi don na biya ɗin amma a ina mamakin ƙoƙarin su ɗin na biya ɗin a cikin tafsirin bana lokacin da rufe tafsiri sai bila ambaci waɗansu daga cikin yan uwa shi ne musu godiya cikin sara ko profesa buwala wanda shi kirista ne kirista ne amma abin mamaki kullum da dare sai ya tsaya ya kalli tafsiri kafin ya kwanta bacci a talabijin wani lokacin na je asibiti da safe zai ce dirije zai kace kaza kace kaza kace kaza kuma ya yi aiki ma a kasashen waje babban mutum ne a aiki irin nasu amma abin da yake cewa ba wai sai na zo asibiti ba yin ina da bukatar duk inda yake buga masa wayan ba da lafiya almuhim za ga ko wani nau'i na imanta ko appreciation dangane da abin da kake wanda wannan yana kwarawa shi mai yi din kwarin gwiwa yana da gata cikin al'ummarsa yanzu kuma abin da yake mai amfani ne kuma wani abu biyu da na ta da muka sha tattauna da malam abdulhaf a garuruka da dama za a ga ɗalibai suna cewa suna son su zo su zauna ko a wurina ko malam abdulhaf ko wani malam abdulhaf su karatu to malam abdulhaf yana da kokari ko da gaske sama da ni yana saukar mutane a gidansa amma ni bana saukar mutane a gidana ka'ida ce wannan kowa da irin yadda ta ci ka'ida a cikin rayuwarsa cewa ne ranar da zan soki mutane a gidana ne ranar da nake da inda zan soke su da wurin kwanon su da ban ɗakin sai da ba su takura mun ba su takura iyali na ba kara zuwa na a rufe can wani zai bata can a toshe nan wani zai bata can ni ba zai iya wannan ba amma na abdul hawa Allah saka masa da alkhairi yana da nan ranar da Allah sa na sami yalwar wuri mutum zai wannan wannan maganar ta sa wajen su yan uwa a wani gari mutane suna da mamaki kwarai da gaske suka je suka nuna muka shiga wani gina so gani suka ce wannan ya yi maka da ce eh. ya yi zama mutum da mata hudu na ce kwarai da gaske zai isa a wadace sai kuma suka fito wani makwabcinsa suka nuna ma wani gida mai ɗaki hudu ko biyar kowane ɗaki daban ɗakinsa suka ce yanzu wannan yanzu za a yi zama na ɗalibai zai ci mutum na wadda na safa alal akalli zai ci mutum a tun tunda manyan manyan ɗakuna ne bayan ƙanana ba a wadace zai ci mutum a shirin. suka ce to wallah wannan tsarin da muka taɓa ji ka faɗa ran na aure kaza aure kaza in za ka zo ka zauna a nan gudan ɗaliban su zo daga ko ina ka ka karantar ka yayi mu za mu ciyar da su a wani gari ne wallahi kuwa to amma annan ba haka ba ne ba san san san annan ba haka ba bane a nan idan wani ban ce duka ba ban ce duka kowa da kowa haka yake ba amma idan wani ya zo masallaci ya sa banka ya zo masallaci ya sa kwallon tarki ganin ya kai malamin yawa karansa zai nuna maka fagashi nan na sa fanka ko na sa kwallon ka gane don ka ce masa Allah sakar alkhairi idan wani ya yi wani aiki a makaranta so gani ke kai malamin kaɗai yawa isani muna da waɗanda suke ku masu himma da ƙwazo muna fatan ubangiji ta Allah ya ƙarfafa gwiwarsu su gaba da yi amma ba su da yawa ne kaɗan ne ba su da yawa ne kaɗan ne wallahi wannan shi ke kawo mana cikas a ayyukan da'awa a nan to amma kowane lokaci mutum na iya yin iyakacin inda zai tsaya ba mu fatan aje inda za mu dakata mu ce mun gaji amma dai mun san cewa Allah ya ce ya ibadiyar lazina amanu inna ardi ya fa iyaya fa'budu mun san Allah ce duk inda kake ka bauta masa wannan muna rike da fasaran wannan aya wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala ko wannan ba ta tafiya ban san ko yaushe bane ba amma dai na ina jin kanshin da zartawa koma makaranta ke to amma tun daga gobe asabar har yi zuwa laraba ko in ce alhamis bi izinin hita a da gobe asabar lahadi litinin talata ba kwanaki hudu ba jere dukkan su zamu yi amfani da su ne wajen karanta littafin riyadu salihin na ungogoro insha Allah tun daga gobe asabar har talata um, laraba ni da malam abdulwahab muna da lacca da zamu gabatar a masallacin juma'a na ibn abbas da ke rijiyar lemo tsakanin magariba zuwa isha'i daga talata din ila kafin talata na san ranar tafiya ta zan san kuma ƙarin riyadu salihin din ko rashin ƙarin sa dan ina san kawai duk kwanakin da suka rage min riyadu salihin kadai zabi hikimar anan shi shine gidan talabijin na Kaduna na DITV mai zaman kanta suna sa littafin riyadu salihin tun daga inda muka tsaya har zuwa inda muka tsaya yanzu sun kure mu ba mu da sabon kaset tunda an dade ba a yi karatun ba da duk mako ana sawa ne ala tsalle idan muka karatu na guda bakwai ko guda takwas wannan zai ba da dama a samu daman sawa na wata biyu masu zuwa nan gaba kenan balantana in an kai kwanaki goma kila a samu kwata guda Shi shine dalilin da yasa ba zan koma kowane karatu ba sai shi wannan riyadu salihina sai tafsirin juma'a ko da guda ɗaya ne za mu samu biyu in ya kai biyu ku bi hawa ne amma duk ranar da ba juma'a ba kai tsaye kawai da yadda salihu da zamu yi a ungogoro tun daga gobe idan Allah ya kai ina wata da gobe to to don haka da na yi sanarwa za mu yi ranar talata shi mu je saboda shi tafiya ne don sa raba hankali shi mu je can ku yi na Allah ya kaddara tafiya ne shi mu koma Abu dawuda. amma Buhari za mu fara sabar zuwa ban da wannan sabar na Asabar mai zuwa za a fara karatu za su sa amma abin kafin sanarwa juma'a ita ke tare da amma in sha Allah saboda zuwa zan fara amma da shi malamin a raba hankali wani suna zuwa cikin ka gara ku ci cikin ku an san kuna ganin muna maku Allah aiki muke sa aiki abin da ake ba wai muna da ku da mu Allah ya ba قل إن الموت الذي تفرون منه فإن